Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa game da ganawar Allah da bawan sara da gobe kiyama kaji manzo Allah yayi magana akan yadda Allah zai gana da bawan sara da gobe kiyama qala sami'tuhu yaqulu sai Abdullahi dan uwar yace eh naji shi yana cewa inna Allah azza wa jalla yudnil mu'mina fayadau alayhi kanafahu wa yasturuhu minan nas wa yuqarriruhu bi dhunubihi wa yaqulu lahu ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتابه كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين abdullahi ɗan umar ya ce eh ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa game da ganawar ubangiji da bawan sara da gobe kiyama Ya ce na ji shi yana cewa Allah mai girma da buwaya zai kusanto da mumini zau alaihi kanafahu ya sanya masa kiyayewarsa ma'ana ya kewaye shi ya suturce shi ya ɓoye shi wa yasturuhu minan nas ya suturce shi daga ganin mutane wato daga shi sai ubangijinsa wa yuqarriruhu bi dhunubihi sannan kuma ya kama shi ya tabbatar masa da zunubansa wa wa yaqulu lahu ce da shi a ata'rifu dhanba kaza ata'rifu dhanba kaza ata'rifu dhanba kaza ubangiji na tambayarsa ka san laifi kaza da kai ka san laifi kaza da kai lokaci kaza a guri kaza ka san laifi kaza lokaci kaza a guri kaza duk bawa yana cewa eh ya sani ya sani ya sani babu yadda za a yi musa domin wannan mumini ne saboda haka ba zai musa wa ubangiji ba hatta idza qarrarahu bi dhunubihi sai ya kama shi wato da wannan zunubin ya kuma yadda cewa yayi zunubin wara'a fi nafsi annahu qad halak ba wannan ya riga ya sakankance cewa tabbas ya halaka daga an gama wannan hisabin wuta za a tafi da shi kala sai ubangiji ya ce fa inni qassatartuha alayka fid dunya to na sitirta maka wannan zunubin da kai a duniya ba wanda ya sani kai tsakanina da kai kawai kayi ni kadai na sani to na sitirce ka a duniya wa ana aghfiru halakal yau a yau zan gafarta maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun duk al'ummata waɗanda suke iya samun rangwamen ubangiji ne amma ba waɗanda banda waɗanda suke fitowa ƙarara suna laifi don waɗannan rashin kunya su ta kai matuƙa har ma ba za su iya yi a ɓoye ba a za su fito bainar jama'a suna laifi waɗannan rashin kunya su ta kai inda ta kai ubangiji ba zai musu rangwame ba sun mai wa kitaba hasanatihi sai a bashi littafin sanad ayyukan ladansa a hannunsa na dama saboda haka sai ya tafi aljanna wa ammal kaffaru wal munafiqun amma kafirai kuma da munafikai fa yaqulu al ashhadu sai masu shaida su ce masu shaida su ce haula illazina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne suka yi wa Allah ƙarya ala la'natullahi ala zalimi saurara la'anar Allah ta tabbata bisa ga waɗanda suke azzalimai to kaga wannan yana nuna cewa duk wani kafiri duk wani munafiki ubangiji zai tsire ta shira na gobe kiyama zai tona masa asiri domin ardinsa ga ubangijinsa ubangiji ya ce za a bijiro da su a kawo su gaba ga ubangiji a wannan lokaci kuma ya kulul ashhadu mala'iku da manzanni waɗanda Allah ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin manzanni da kuma waɗanda suke mutane gaba ɗaya za su yi shaida su ce ha'ula'i ka duba hada wata ismul ishara ha'ula'i kamar ma duk sai an nuna su ce waɗannan ha'ula'i waɗannan su ne allazina kazabu ala rabbihim suka yi wa Allah ƙarya ala la'natullahi ala zalimin ala duba harfin tambih dan a ƙara jawo hankalin mutane duk a duba Allah ya la'anci mutanen da suke azzalimi a lahira ga kunyar da za su ji a duniya kuma tun daga duniya kuma ubangiji ya la'ance su Allah ya sifanta su da cewa الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون to waɗannan kaga su ne waɗanda suke da fasadun ƙasdi kamar yadda muka faɗa abubuwa biyu su suke hana mutum ya karɓi gaskiya ko dai ya zama yana da jahilci wanda zai hana shi ya fahimci gaskiya din ko kuma ya zama yana da fasadul qasd wato yana da mummunan nufi gashi ya san gaskiya ɗin amma kokari yake yi ya ban ta kada jama'a su fahimce ta Kullum abin da yake kokari shine ya jefa shubaha ya kawo shubahar da za ta rikita kan jama'a su kasa gane gaskiyar inda ta sa gaba shi wani ita ce bukatarsa to su ne Allah yake maganar su anan masu fasadul qasdi yace allazina yasudduna an sabilillah su ne waɗanda suke katange mutane daga bin tafarkin Allah su sun ƙi bin tafarkin Allah kuma ba za su bar ma wasu su bi ba kaga wannan shine ya kai gaya wajen yaƙi da addinin Allah mutum ya ce ba zai yi ba kuma ba zai bar masu yi su yi ba idan ya ga masu yi waɗanda suka yi imani ko dai ya gallaza musu a shiga cikin masu gallaza musu da ya shiga cikin masu gallaza musu ko kuma a'a wasu da suke ƙoƙarin su gane ya yi ƙoƙarin yadda zai rikita musu tunani kasu gane kaga wannan shi yake nuna gaya wajen zalunci ya sudduna an sabilillah wa ya ha'i wajen kuma suna neman hanyar Allah ta zama kartatacciya saboda haka kullum ƙoƙari suke su ɓata hanyar Allah su ga cewa sun sanya shubha a cikin zukatan muminai kada muminai su gane gaskiya kasu yi aiki da ita ubangiji ya ce wahum bil akhirati hum kafirun kuma su waɗannan su ne suke kafircewa da lahira ubangiji ya ƙara kawo zamirul fasli littakid wa hum bil akhirati hum kafirun saboda anan ubangiji yana faɗar irin yadda suke faɗa da gaskiya suke kawo shubuhohi don haka sai da aka ƙara ƙarfafa zamirin sai da aka ƙara ƙarfafa batun cewa su kafirai ne da wannan zamirul fasli din amma in ka duba a irin wannan ayat ta zo a cikin suratul araf amma babu wannan zamirul fasli alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan wa hum bil akhirati kafirun ba a ce hum kafirun ba domin a can an gama hisabi kowa ya gane gaskiya buganar shubha kuma babu ita don haka babu bukatar sai an kara karfafa maka maganar cewa fa waɗannan kafirai ne amma a nan tunda ana batun shubhar su ne ana fatun irin hanyoyin da suke bi na su yaƙi gaskiya kana buƙatar a karfafa maka zancen cewa waɗannan fa kafirai ne ba musulmi ba shi yasa damirul fasli yazo a nan bai zo a can ba wahum bil akhirati hum kafiruna waɗannan su ne tabbas kafirai a ranar lahira su ne suka kafirce wa ranar lahira su ne suka kafirce wa ranar da ubangiji zai yi sakamako suka ce ba su yadda ba a yau ga abin da suke gani ubangiji ya sakanka musu gwargwadon irin yadda suka yi aiki ubangiji ya ci gaba da cewa أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم بما Allah maɗaukakin Sarki ya ce يتي أولئك لم يكونوا مؤجزين na الأرض waɗannan ba su kasance masu kuɓucewa Allah a doron ƙasa ba masu gagarar Ubangiji a doron ƙasa ba wa ma kana lahum min dunillahi min auliya sannan ba su da wasu majibinta al'amarinsu ba Allah ba waɗanda za su tsaya musu su kare su daga azabar Allah yudha'afu lahum al'azab ana rubanya musu azaba ranar gobe kiyama ma kanu yastati'una sam'a basu kasance suna iya jure sauraro ba wa ma kanu yubsiruna basu kasance suna iya jure gani ba ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka yi hasarar kawo kansu wa zalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira na ƙarya a yau ranar gobe kiyama ya ɓace musu da gani sun neme shi sun rasa ubangiji ya ci gaba da ba da siffar waɗannan da suke azzalimai kafirai waɗanda suka yaƙi da addinin Allah ko suke ma yaƙi da addinin Allah bayan ya siffanta su da cewa maƙaryata ne ya siffanta su da cewa azzalimai ne ya ce su ne waɗanda kuma suke kangewa daga shiga daga ainihin bin tafarkin Allah sai ya ce ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard waɗannan ba za su iya kubucewa ubangiji a ƙasa ba wato duk abin da kuka ga ubangiji yana ba su na ni'ima ta lala yake musu kamar yadda muka yi bayani a bayan baya sanastadrijuhum min haisu la alamu wa umli lahum inna kai dimati ubangiji ta lala yake musu ba wai don sun gagare shi bane yasa suke holewa suke fantamawa a rayuwar duniya a'a yana musu ta lala ne ranar da zai kama su kamunsa ba zai yi kyau ba zai musu kyau ba to shi yasa ubangiji yake cewa ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard wa makana kana lahum min dunillahi min sannan ko ba su da wasu majibinta al'amarin a rana gobe kiyama basu da wanda zasu tsaya musu su ce ainihin zasu su kubutar da su daga azabar Allah babu wanda zai iya wannan ubangiji ya saurara musu nan to amma ranar da zai kama su kamun sa kamu ne na aziz wanda yake gagara badau kuma wanda yake muqtadir mai iko ranar da zai kama su kamu ne da ba za su iya kubucewa ba Allah yana cewa inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ubangiji yana kyale su ne har zuwa ranar da idanuwa za su fito su yi bula bula a ranar gobe kiyama ranar da idanuwa su fito su yi kuru kuru ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji yana saurarawa azzalimi amma ranar da ya kama shi to ba zai iya kubucewa ba Allah ya ce ma kanu yastati'una as-sam'a a yudha'afu lahum al'azab ana rubanya musu azaba ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki zai rubanya musu azaba sama da azabar da suke ciki saboda laifin da suka yi ya cancanci haka sun bace a karan kansu sannan kuma sun batar sun bace ubangiji zai azabtar da su a dalilin ɓacewarsu sannan kuma zai ribanya musu azabar saboda sun batar da wasu wato za su ɗauki laifinsu za kuma su ɗauki laifin waɗanda suka batar haka ubangiji zai musu waƙalat ukurahun li'ulahun rabbana haulai a zalluna fa'atihim azaban da'ifan minan nar ƙala li kullum da'if la ta'alam ubangiji ya ce lokacin da za a jefa su hatta idan dara ku fiha ƙalat ukurahun li'ulahun waɗanda suka zo daga baya su ce ma waɗanda suka samu a ciki wato shugabannin aka aka fara sawa sannan aka aka jeho mabiyan ciki sai suka zo suka same su ha ulai azalluna ana jeho suka ce Allah ga waɗanda suka batar da mu fa atihim azaban da'ifan minan nar ubangiji ka rubanya musu ka rubanya musu ce ni kullun da'if dukkan ku za a rubanya muku ba wanda za a kyale a yau kullama khabat zidnahum sa'ira to ubangiji yace yudha'afu lahum al'azab za a rubanya musu azaba ranar gobe kiyama ma kanu yastati'una sam'a basu kasance masu iya juriyar ji ba ba su iya jin abinda ake faɗa musu na gaskiya ba wa ma kanu yabsiruna kuma ba su iya basu kasance suna ganin abinda ake nuna musu na dalilai ba dalilai na mu'ujizozi da annabawa suka nuna musu sun rufe ido kamar basu gani ba malamai sun yi fassara daban-daban dangane da wannan aya akwai fasara kamar guda shida amma daga ciki akwai waɗan fasarar da alkur'ani kai tsaye yana goya mata baya domin akwai ayoyi alkur'ani da suke nuna hakan akwai fasarar da malamai suka yi suka ce ma kanu una sam'a ma'ana ba sa iya jin gaskiya jin da zai sa su amfana da ita suna ji ana faɗa ba wai ba sa ji ba amma kuma sauraron da suke yi ba na su amfana bane sauraron su ga laifi ne su yi gyara su ce gashi ba daidai ake yi guri kaza ba guri shine kawai amfanin amfanin sauraron su amma ba wai nan su amfana su bi gaskiya ba sannan kuma in sun ga dalilin karara inda za a ɗauko a karanta musu karara su karba su gani to ba za su karanta su gani da idan su gani na wanda zai shirya ba saboda haka la yasma'una al-haqqa sama'a al-intifa wa la yubsiruna al-haqqa ibsara muhtadin ba za su jaurari gaskiya ba sauraro na amfana ba kuma za su ga gaskiya ba gani na wanda zai shirya ubangiji wato yana gaya mana cewa ba za su yi wannan ba saboda sun gwammace su tsauna a kan biyar shaidan a bisa su bi Allah ubangiji ya ba su gani ya ba su ji wanda suna gani suna ji ya ba su kwakwalwa ya ba su zuciya wacce za su yi tunani da ita su iya gane cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne amma kuma ba za su yi amfani da wannan ba Waje waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in id kanu yajhaduna bi ayatillah ubangiji ya sa musu ji ya sa musu gani ya sa musu zukata amma kuma wannan zukatan wannan ganin da jin da gani da zukatan da ubangiji ya sa musu basu wadatar da su komai ba saboda sun ci gaba da jayayya da ayoyin ubangiji to wannan ita ce fassarar da imamu tabari yayi ita kuma ya zaɓa daga cikin fassarorin da ya kawo kuma ya nakalto wannan fassara daga abdullahi dan abbas da qatada ibnu da as-sadusi al cewa wannan shine ma'anar ayar la yasma'un ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun ba sa jiji na amfani ba su kuma gani gani na su shiriyu wasu malamai suka ce rashin iya jinsu ko ganinsu da Allah yake faɗa a wannan aya ai saboda rufi ne da ubangiji ya musu akan zukatansu da ganin su da jin su sakamakon abin da suke yi na kangara ubangiji ya faɗi allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim ubangiji ya rufe jin su da ganin su ya sanya ainihin rufi akan idanun su ba sa ganin gaskiya ba sa jinta. wannan kuma sakamakon abin da suka yi ne kamar yadda Allah ce falamma zagu allahu qulubahum da suka karkace sai ubangiji ya karkatar da zukatansu wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi ya ya'mahun don haka sakamakon abin da suka yi ne ayyukansu su suka jawo har ubangiji ya yi khatama akan zukatansu da ganinsu da jinsu ba sa ganin gaskiya ba sa jin gaskiya ba sa fahimtar gaskiya to wannan shine zabin da al'aminu aminu shankiti ya a tafsirinsa cewa shi ya fi jahil da wannan ma kanu ya sam'a wasu suka ce ana nufin saboda kiyayyar da suke yi wa gaskiya har ba sa son su jita ba su iya jure wa jinta ba da ya zo ya ji inda ake faɗar gaskiya sauri yake ya wuce kada ma wata kalma ta gaskiya ta faɗa kunnensa ya san ji wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru almunkar yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina ubangiji haka yace ce lokacin da ake karanta musu ayoyinmu waɗanda suke bayyanannu zaka ga alamar bacin rai a fuskokin waɗanda suke kafirai zaka ga ba sa su ransu ya baci kai ka ce za su auka ma waɗanda ma suke karanta musu ayoyin ka ce inda da suka samu dama ma za su auka wa shi mai karatun mai wa'azin sun gama da shi to wannan shi ne abinda ya sa ubangiji yake cewa ma ya satsi unar sama wa ma ya bisiru ba sa iya ma sauraro saboda abinda ake faɗaɗin nan ba sa so ƙalar lalzina kafaru la tasma'u ne hazar alquran walghaw fihi la'allakum taglibun kafirai suna cewa kada ku saurari wannan alƙur'anin ku yi ta kakaci in ana karanta sa ana karanta ƙur'ani ko wala Allah kwa samu galaba wannan kaɗan daga cikin ma'anoni da malamai suka faɗa dangane da wannan da wannan aya kuma za mu ga dukkan ma'anonin alƙur'ani yana goyon bayansu wato akwai sama na sauraro akwai kuma sama na karɓar abin da ka saurara ubangiji yana cewa walau alim Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun kaga wannan sauraro ne na karba sauraro ne na karba za su ji amma ko ba lalle su karba ba za su ji ba lalle su karba ba ya ayyuhal ladina amanu la takunu la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'u su ce sun ji amma kuma ba sa ji ma'ana sun ji da kunne da fatar kunne amma kuma wannan jin da suka yi bai ratsa zuwa zuciyarsu ba ashe kaga akwai ji na ka saurara akwai kuma ji na ka saurara kuma ka karba abin da aka faɗa maka saura kalmar asamu samu tana zuwa bi ma'ana al-istijaba walau walau walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum da ubangiji ya so su da akwai alkhairi tattare da su to da ya jiyar da su ma'ana da ya sa sun karbi abin da suka ji shine ma'anar sami Allahu liman hamida da ake da kake faɗa a sallah sami Allahu ɗin nan ai istijaballah ubangiji ya karba ma wanda ya gode masa Shi ne ma'anar sam'u anan don haka sam'u yana zuwa da ma'anar sauraro da kunne yana kuma zuwa da ma'anar wato ka ji ka karba abin da aka gaya maka saboda ko da sun ji in ba su karba ba kamar ba su ji ba ne ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yusirun ulaika alladhina khasiru anfusahum Allah ce waɗannan su suka yi hasarar kawo su suka yi hasarar kawo kansu ranar gobe kiyama don babu hasarar da ta kai hasarar ranar gobe kiyama ubangiji ya ba su hankali ya ba su ji da gani don su amfana da shi amma ba su yi amfani da jin su da ganin su ba da hankalin da ubangiji ya gabe ba su kaga wannan su suka yi asara ranar gobe kiyama wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda duk suke faɗa na ƙaryace ƙaryace suna cewa su wane za su cece su su su za su wuce musu gaba a wajen Allah su wane za su yi kaza za su yi kaza ranar gobe kiyama za su nemi wani wane din da duk su rasa su duk abin da suke takama da shi za su neme su rasa ubangiji ya musu kamun da ba za su iya kubucewa ba Allah ce la jarama la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun ubangiji ya ce babu shakka annahum fil akhirati humul akhsarun a lahira su suka fi kowa hasara wato sune suka fi kowa hasara domin babu hasarar da ta kai mutum ya sayar da lahirarsa saboda duniya babu hasarar da ta kai mutum a ce da shi ga aljanna ga wuta ya zaɓo ta bar aljanna babu hasarar da ta kai a ce ga abin da zai yardar da Allah ga abin da zai fusata ubangiji mutum ya ɗau abin da zai fusata ubangiji ya bar abin da zai yardar da ubangiji babu shakka babu asarar da ta kai wannan shi yasa za mu ga a cikin waɗannan ayoyi tun daga aya ta 18 har zuwa aya ta 22 ubangiji ya faɗi sifofi ne na kafirai sifofi ne na masu fada da addinin Allah sifofi goma sha hudu ubangiji ya fada daga aya ta sha takwas da muka karanta fa man azlamu har zuwa wannan aya ta ashirin aya da biyu ko ubangiji ya faɗi sifofinsu in ko koma za ku ga da farko ya faɗi cewa mutane ne waɗanda suke yi wa Allah kagi wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban na biyu ya faɗi cewa mutane ne da ake gicciyo su gaban ubangijinsu gissowa ta wulakanci ta tozartawa haka za su zora da gobe ana gargado su ana koro su a kawo su gaban jama'a kaga wannan sifa ce wacce take mara kyau sifa ce wacce take mummuna da za su samu kansu a cikinta ta uku ubangiji ya ce za a kunyata su a ranar gobe kiyama shaidu gaba ɗaya kowa ya nuna su da ɗan yatsa ya ce ha, ha'ula illazina kadhabu ala rabbihim kaga wannan ma sifa ce wacce take ba ta da kyau a ce mutum ya tsinci kansa cikinta sannan sifa ta hudu kasancewarsu wanda ake la'antarsu ala la'anatullahi ala zalimin la'anar ubangiji ta tabbata akan azzalimai sannan sifa ta biyar kasancewarsu masu togewa masu katange mutane da karbar gaskiya allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna ha'iwaja suna ainihin katange mutane da kasu karbi gaskiya wannan kaga wata mummunan sifa ce da suke da ita sannan sifar su ta shida yunkurin da suke yi da ƙoƙarinsu da faɗi tashinsu na su ga sun yaɗa shubuha domin a kasa fahimtar hanyar Allah shi ne wa ya buƙuna da Ubangiji ya ce suna neman hanyar Allah ta zama karkatacciya har kullum ƙoƙari suke su sa mutane su kasa fahimtar abinda ake faɗa na gaskiya su kira shi tashin hankali ai abin nan ai abin nan ai ɗan tashin hankali ne kawai tare da cewa abin da ake karantawa alƙur'ani ne da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ya buhuna ha'i waja kenan sannan ubangiji ya sifanta su da cewa su ne waɗanda suke kafircewa ranar lahira wahum bil akhirati hum kafiruna sannan sifa ta takwas ubangiji ya sifanta su da cewa ba za su iya wato su masu gajiyawa ne ba za su iya gujewa azabar Allah ba a nan duniya ba za su iya tserewa azabar ubangiji ba kada su ga cewa suna jin daɗi a duniya su san cewa kamar ubangiji ya manta da su ne ko ya kyale su ba za su gujewa kamun ubangiji ba ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard sifa ta tara ubangiji ya ce ba su da maso ba su da masoya waɗanda za su jubinci al'amarin su ba Allah ba wanda za su kare su daga fadawa cikin azabar Allah ya ce wa ma kana lahum min dunillahi min awliya sannan sifa ta goma ubangiji ya ce yudha'afu lahum al'azab za a ninninka musu azaba saboda sun batar kuma sun yi kokari wajen batar da wasu sifa ta sha ɗaya Allah ce ma kanu ya una sam'a ma kanu ya sirun ba sa ji ba gani ma'ana suna ji ana faɗa amma ba sa ji na karɓa na yadda hakanan suna gani amma kuma ganin bai amfane su ba sifa ta sha biyu ula'ika lazina khasiru anfusahum su ne wanda suka yi hasarar kawo kansu domin wanda zai bauta wa nan Allah ya bar Allah wanda ya hasarar kansa sifa ta sha uku wa dalla anhum ma kanu yaftaru duk abin da suka kasance suna faɗa na ƙarirai da gumakan da suke bautawa da waɗanda suka rike ba Allah ba suna bauta musu suna ba su sifofi na Allah ranar gobe kiyama duk za su zo su ga cewa ashe duk babu suka riƙe duk banza suka rike wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza ubangiji ce me kalla sai yakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda sun rike su suna ganin za su samu wani daukaka da su na gobe kiyama a ranar gobe kiyama waɗannan su ce ai mu ba mu yadda mu ba mu kuka bautawa ba ku dai je ku nemi wanda kuka bautawa duk su yi ta kafircewa juna su yi ta la'antar juna kaga wannan shine wa dhalla anhum ma kanu yaftarun sannan sifa ta sha hudu la jarama annahum fil akhirati humul a lahira babu hasararru da suka kai wannan su suka fi kowa hasara a ranar gobe kiyama waɗannan sifofi ne da ubangiji ya faɗa na waɗanda suke azzalimai waɗanda suke yi wa Allah ƙarya suke yi wa addinin ubangiji wato addinin Allah kage Allah ya ci gaba da cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqbatu to ubangiji bayan ya faɗi mutanen banza waɗanda suka fi kowa zalunci a duniya waɗanda suke wa Allah ƙarya kuma suke ta yunƙurin yadda za su ga sun rushe addinin Allah sai kuma aka faɗi mutanen ƙwarai su ne waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai ubangiji ya faɗi sifofinsu guda uku shi innal ladhina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na ƙwarai wa akhbatu ila rabbihim sannan kuma suka mayar da al'amarinsu zuwa ga ubangijinsu ula'ika ashabul janna waɗannan su ne 'yan aljanna hum fi ha na su masu zama ne a cikinta dindindin ubangiji ya faɗi mutanen kirki waɗanda su ne za su samu sakamako na ƙwarai a ranar gobe kiyama su ne waɗanda ba za su samu kansu cikin hasara ba abinda kuma suka yi a duniya ba zai ɓace musu ba ranar gobe kiyama allah ya sifanta su da imani ya sifanta su da aiki na ƙwarai wanda yake nuna maka sun gyara baɗininsu da zahirinsu baɗininsu a gyare yake a tsabtace yake hakanan zahirinsu ma a tsabtace yake baɗininsu a cike yake da imani suna cike da imani sannan kuma zahirinsu shi ma har ila yau cike yake da ayyuka wanda suke na ƙwarai ubangiji ya yabe su ta fuskar kyan baɗininsu ko tsabtar baɗininsu da tsabtar zahirinsu innal lazina amanu wa amilus salihati haka ubangiji yake hada waɗannan ayyuka abubuwa guda biyu domin ba zai yiwu mutum ya zama mumini ba amma kuma ya aiki na kwarai ba zai yiwu ba ya zama mumini sannan kuma ya aiki na kwarai dole ne yana da imani to sai imanin nan ya sanya shi kaga aiki na kwarai sun bayyana a tattare da shi ba zai yiwu ya ce shi mumini ne amma ka ganshi ya sallah ya azumi ya zakka ba ya ainihin ainihin gaskiya ya zikiri ba ya ambatan Allah dukkan wasu ayyukan alkhairi ba ya yi wannan ba za ka same shi tattare da mumini ba don in akwai imanin dole imanin nan wani inji ne da zai motsa da su yi aikin kwarai ubangiji ce wa akhbatu ila rabbihim sannan kuma suka kaskantar da kansu zuwa ga ubangijinsu suka mayar da al'amarin su zuwa ga ubangijinsu wannan shi ne isa matuka wajen imani sune ubangiji yace ayi wa bushara wa Bashirin mukhbitin da ubangiji ya faɗa yi wa masu mayar da al'amarin masu kaskantar da kai ga ubangijinsu wanda bayan ya yi imani ya iki na kwarai sannan kuma zuciyarsa cike take da halatta ubangiji ko da yaushe baya cikin gafala zuciyarsa ba a gafalce take ba kullum yana hararo girman ubangijinsa yana yi masa biyayya wanda yake da manzila ta ikhbat manzila wannan matsayi na mai ainihin kaskantar da kai ga ubangijinsa wanda ya taka wani mataki na koli cikin matakan imani shine matakin da ake kira al-ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wato kana bautawa Allah ko dai da matakin muraqaba ko mataki na mushahada an ta'budu allaha ka annaka tarahu kaga shine mataki na mushahada ka ji cewa kamar ga ubangiji nan a gabanka kana ganin shi yana ganin ka yadda kasancewa mutumin da kake jin kunyarsa kake ganin girmansa kake tsoronsa lokacin da kake gaban shi ba za ka yi abin da baya so ba to haka za ka bauta wa Allah koma sama da haka walillahi almasalul a'la ka bauta wa Allah sama da haka ka ji tsoronsa sama da haka ka tsaya ka kyautata aikinka yadda ka san in mai aiki ya baka aiki yana tsaye a kanka lokacin da kake aikin za ka yi ƙoƙarin ka kyautata aikin baka ha'ince shi ba to ka yi wa ubangiji sama da haka shine mataki na mushahada mataki na muraqaba fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin shi wato baka bautawa Allah tamkar gashi kana ganin shi to ka bauta wa Allah da jin cewa shi fa yana ganin ka wato ka sanya cewa ubangiji yana ka. don haka waɗannan mataki guda biyu duk mataki ne na muhsinai da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da ihsani shi an ta'budu Allah ka annaka tarahu wannan shine matakin mushahada fa in lam takun tarahu in ba za ka iya kaiwa wannan mataki ba fa in fa innahu yarak to ka dawo zuwa koda mataki ne na muraqaba ka ji cewa ai ubangiji yana kallo na to wannan mataki ne da ba kowa da kowa yake kai shi ba waɗanda suka kai wannan mataki su ne waɗanda suke tattare da ma'iyar ubangiji a kodayaushe inna allaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun suna tare da ma'iyar ubangiji duk al'amarinsu za ka ga ubangiji yana dafa musu yana taimaka musu yana tare da su da sa da nasararsa to su ne ubangiji yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim suka nutsu zuwa ga ubangijinsu suka kaskantar da kai zuwa ga ubangijinsu innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne muminai wanda suke da kamala a cikin imani Kun san imani akwai abinda ake cewa al-imanul mutlaq akwai kuma mutlaqul iman al'imanul shi shine cikakken imani mutumin da yayi wajibai har kuma ya gangaro yana ta yin mustahabbai don abinda aka ce mustahabbi ne sunna ne to zaka ganshi ana yi tare da shi wannan ne wanda yake da al'imanul mutlak cikakken imani akwai kuma al'iman wanda yake al'imanul wajib wanda dole ne duk mumini in har zai zama musulmi a tame shi tare da shi idan ya zama na babu shi a zuciyarsa to ba musulmi ba ne, su ne wannan usulul iman da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda shida an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan matakai guda waɗannan ginshikai guda shida dole ne mutum mumini ya yadda da su in ya kiyarda da ɗaya daga cikin shidan nan to ya fita daga da'irar musulmi gaba ɗaya to wannan shine aslul iman duk mumi duk musulmi yana da wannan duk musulmi akwai wannan tattare da shi domin aka rasa ɗaya daga cikin shidan nan to ya fita daga sahun musulmi to ƙari bisa ga wannan shine sauran ayyuka na alkhairi da za a buƙace ka kai duk ayyuka kuma da za ka yi suna shiga cikin musamman iman suna shiga cikin abin da ake cewa imani saboda haka ne malamai suke cewa al'imanu qaulun wa amal qaulun wa amal wa i'tiqad yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah imani qaulun ne in ka ce qaulun wa amal akwai qaulul kalbe wa qaulul lisan qaulun wa amal kawai in ka faɗa shi ma ya ƙunshi. aqida ta zuciya da kuma abinda zaka furta da bakinka sannan kuma yi aiki da gabbanka to wannan imani yazidu bit ta'a duk sanda kai wa ubangiji a karuwa yake yi sannan duk sanda ka saba wa Allah raguwa yake da sakamakon wannan saban domin duk abinda aka sifanta shi da karuwa to an san zai ragu domin waɗannan abubuwa tare suke duk sanda karuwa ta zo to lazimin karuwa duk sanda aka rasa abin da ya haifar da karuwa din ma'ana an samu raguwa saboda ko da kalmar yanqusu bata zo a cikin alqur'ani ba an san akwai lazimin ta yazo wa idza ma wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun saboda ka mu'minai duk abin da aka saukar daga cikin alqur'ani suka karanta suka aiki da shi imanin su karuwa yake yi a kenan wanda bai yi aiki da abin da ya karanta ba bai samu wannan karin ba in kuma da zai yi aiki da abin da ya karanta sannan daga baya zo ya daina aiki da shi kaga yayi baya kenan ya ragu saboda haka koda ka ce yazidu baka ce yanqusu ba an san min lazimi ziyada shine an-nuqsan in dai aka samu kari to za a samu ragi kuma to wannan sune wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna waɗannan sune masu shiga aljanna sune abokan gidan aljanna su ne wanda suke abokantakar aljanna hum fiha da su masu zama ne a cikinta dindindin har abada ba masu shiga ne don a fitar da su ba a in sun shiga sun shiga kenan Allah ya ci gaba da cewa مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ya'malun Allah ya ce masalul fariqaini misalin waɗannan bangarori guda biyu jama'u guda biyu kal a'ma wal asammi kamar misalin makaho ne da wanda yake bebe wal basiri da wanda yake bai gani wasami da wanda yake ji hal yastawiyani mathala za su zama daidai a misali afala ta zakaruna ashe yanzu ba za ku azantu ba ba za ku yi tintintini ba wato ubangiji ce masalul fariƙai ne alfariƙai su ne waɗanda aka faɗa maka da waɗancan faman azlam min maniftara ala allahi kadhiban ko kuma innal ladina amanu wa amilus salihati ko afa afaman kana ala bayyinatin min rabbih da kuma faman azlam min maniftara ala allahi kadhiban in ka ga dama ka maida da damirin ya koma tun daga kan ayar afa afaman kana ala bayyinatin min rabbih yanzu in ka dauki wannan wanda suke kan hujja suke kan daidai suka san abin da suke zaka daidaita su da wanda ba san abin da suke ba ubangiji ya ce masalul farikai ne misalin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ƙungiyar muminai da ƙungiyar kafirai kal a'ma wal asammi kamar makaho ne wanda baya iya ganin hanya don haka ba zai iya ganin abin da zai amfane shi ba don ya ɗauka ba zai iya ganin abin da zai cutar da shi ya kauce masa ba haka nan yake tafiya yana fagamniya yana ta ainihin fundin-fundin ɗinsa bai san ina yake nufa ba ce sai kuma al'asam wanda yake kurma ne baya ji don haka duk inda ya dosa inda yake da hadari in aka kirawo shi cewa ya dawo ya dawo fa ba zai ji ba saboda haka sai ya fada cikin hadarin nan in yana tafiya da baya da baya ana rijiya rijiya rijiya rijiya sai dai ya ji shi tsundum ba zai san ana kiransa ba saboda haka baya ji kwata kwata bai san ma ake gaya masa ba in ana tsawatar da shi bai sani ba in ana yi kuwa a zo a karba a zo a karba sai an gama karba shi bai sani ba to haka misalin kafiri yake misalin sakal a'ma ne baya ganin gaskiya ya karbe ta baya ganin ta ballantana ya aiki da ita sannan kuma baya ganin abin da zai cutar da shi ballantana ya kauce masa hakanan baya jin gaskiya sauraro na ya karba don haka ubangiji ya sanya khatma a cikin ɗabi a cikin kundansa baya jin komai in ma an faɗa ya ji to jin baya wuce fata kunnensa ba zai ratsa zuwa kwakwalwarsa ba don haka kamar bebe yake da baya jin abin da ake ce masa amma mumini kamar albasir yake wanda yake gani yana gani da idansa yana gani da basirarsa kuma yana tunani sannan kuma yana ji in an gaya masa zai ji zai yi aiki da abin da ya ji zai yarda da abin da aka faɗa masa to kaga waɗannan ba za su taɓa zama daidai ba kaga ubangiji ya faɗi abubuwa hudu amma a matsayin biyu suke ce kal'a'ama wal asami was sami'i wal basiri al'a'ama wal asam wannan tim ne na kafirai was sami'i wal basiri wannan tim ne na mu'minai sauraka sifofin sifofi ne hudu amma kuma a matsayin biyu suke shi yasa ya ce hal yastawiyani sai aka kawo da damirin tasniya hal yastawiyani shin za su zama daidai hal yastawiyani matsala? za su yi daidai a misali لا يستوي أصحاب, janna أصحاب النار وأصحاب الجنة janna الجنة هم humul باب babu yadda za a yan wuta da yan aljanna su zama kaga wannan ubangiji yana kore daidaito tsakanin dan aljanna dan wuta ba za su taba zama daidai ba don haka waɗanda za su ce ai duk mutane ɗaya suke babu bambanci wannan ba su san Allah ba inda sun san Allah ba za su faɗi haka ba ba wanda zai ba yadda za a yi wanda Allah ya bashi ji da gani yake da lafiyarsa ya zama daidai da wanda yake da tangarda yake da nakasa a daidaita su ma ba za a abin nan ba a ce kana son mai gadi sai a kawo maka makaho kuma kurma a ce ga mai gadi na za ka karba ba za ka karba ba ko a kawo maka mai gadi mai kurma wanda yake kurma da wanda yake ji a ce ga shi ka zaɓa hal yasta wuya ne masala shi wanda zai kawo maka wannan ma sai ka ja kunnensa kai kana da hankali in ce kawo makaho wanda kuma ya ji a ce la yasta wuya ne masala Allah ce afala tadhakkarun yanzu ashe ba za ku yi tintintini ba wato al'amarin ba abo yake ba karare yake mu'mine dan da nan za su gane abun kawai tunani kaɗan yake bukata afala tadhakkarun ba za ku yi wannan tunanin ba ku iya bambance tsakanin wannan da wannan ku bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ku bambance tsakanin hauka da hankali ku bambance tsakanin nutsuwa da bankaura ba za ku iya yin wannan ba babu shakka muminai abu ne mai sauki a gurinsu amma waɗanda Allah ya toshe wasira ba za su iya ganewa ba Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci na alhaji muhammad indimi da ke jihar borno a garin maiduguri a wannan yammaci na ranar laraba 18 ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1429 yinin da ya zo daidai da sha tara an sha bakwai ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin surati hud a jiya mun kwana akan aya ta nau ne? to kafin mu je ga ayoyin da za mu karanta akwai wata takarda da jiya aka bani kun san mun yi magana akan tafsirin faɗar Allah afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun min inda muka tsaya muka yi dogon bayani na fayyace tafsirin da malamai suka yi ma wannan aya din da maganganu da ra'ayyuka daban-daban wanda muka karkare da bayanin ra'ayin shekul Islam Ibn Taimiyya wajen fassara wannan aya din inda muka ce man kana ala dinnan shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa gaba daya wa tuluhu shahidun minhu shahidun min huɗun da muka ce shine alkur'ani mai girma akwai kuma tafsirin da ibnu taymiya shi ma yake cewa shahidun min hudun nan yana nufin wato Al'amalus salih aiki na kwarai da mumini zai yi to mun kawo ra'ayyuka daban-daban daga ciki mun kawo ra'ayin mabiya addinin shi'a wanda muka ce sun ɗauki wannan aya a matsayin ayoyin da suke misalai da su waɗanda suke cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun jirkita su sun rikirkita su sun cire wani abu sun gabatar da wani abu sun jinkirtar da wani abu shi yasa ma aka kasa gane ma'anar ayar kuma ayar tana magana sayid ali ne wanda a jiya dai mun yi bayanin cewa wannan magana magana ce mai rauni ko da an samu wasu daga cikin littattafai na sunna sun kawo ta sun kawo ta ne ta sigar bayanin ra'ayoyukan da aka faɗa wanda mu ma mun faɗa mu ma mun faɗa sun kawo ta ne ta sigar bayanin wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza to amma a jiya sai aka kawo wata takarda wanda wasu wanda suke da su mabiya addinin shi'a ne suka rubuto ta zuwa gare ni kai tsaye wato zuwa ga muhammad sani rijiyar lemo to wannan wasiƙa sun rubuta ta da larabci kuma sannan sun fassara ta da hausa abinda dai suke faɗa a cikin wasikar suna kira ne zuwa ga cewa a ba su dama su ma su yi bayanin aƙidarsu a gaban jama'a sannan kuma a ni da na zo mai duguri ba wani abu da na yi sai sukar aƙidan wasu muminai da cin mutuncinsu da sunan yada addinin Allah tare da cewa ba na koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda aka aiko shi rahama ga duniya gaba daya suka ce banda zage-zage ba abinda nake yi saboda haka ina taimakawa makiya Allah Amerika da 'yan kanzaginsu suka ce su a tsammaninsu na zo nan ne domin in haɗa kan abin nan kan musulmin jihar abin nan jihar Borno garin Maiduguri to amma kuma sai na yi abin da ba haka ɗin ba suka ce kuma wannan ayar da na fassara a faman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu ta cikin suratu hud suka ce masu adalci daga cikin malaman tafsiri na ahlus sunnati wal jama'a su ma haka suka fassara ta da cewa sayyidina al'aki nufi suka ba da sunayen littattafai irin tafsirin tabari tafsirin fakhruddin razi mafatihul ghaib da su ad-durrul mansur su kanzul ummal da dai littattafai kamar guda goma da suka rubuta to yanzu shigowata ta kuma sai aka bani wannan photostat din shi ma na wani littafi ne wanda daga bani shi na fahimci cewa duk littafan goman da suka kwafo suka rubuta ba wai littafan suke da su suka duba ba don a cikin wannan abinda shi ya rubuta musu shi suka dauka saboda ka littafi ɗaya ne kawai amma nan kagar littafi goma aka yi maka list goman shi ne wannan littafin saboda haka ga wannan shi zai abinda kuma zai ƙara nuna maka cewa ba san abin da suke yi ba domin na farko zan fara da ita wannan aya din da abin da suka kawo in ba manta ba mun karanta wani isnadi na abbad ibn abdullah wanda muka ce ibn abi hatim ya ruwaito shi wanda muka yi magana akan cewa shi abbad ibn abdullah din shine illar wannan riwaya wanda yake cewa sayyidina ali shine ake nufi wanda malamai sun ce yana da illa shi abbad abbad ibn abdullah kaga mun kawo shi mun faɗi illarsa kuma ka kuma kawo mana shi a matsayin hujja kaga akwai shirme wannan shi ake kira al-musadara alal matlub malaman mantiki suna kira wannan al-musadara alal matlub kai hujja da abinda shi ake jayayya da kansa ni ban yadda wannan isnadin ya inganta ba ya zaka yi mun hujja kuma da abinda bai inganta ba a guri na kaga akwai shiririta to sannan waɗannan sunayen littattafai duk da suka kawo tafsirut tabari kamar yadda kuka sani yana kawo ra'ayyuka daban-daban ya ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wasu sun ce kaza sai ya kawo isnadin wasu sun ce kaza sai ya kawo isnadin daga ƙarshe sai ya ƙarƙare da faɗar ra'ayinsa shi kuma in ka ce tabari ya fassara aya da kaza to ya kamata a ganta cikin ra'ayin da ya magana ya ce ni ga abin da na zaɓa ko duk mutumin da ka ce tabari ya fassara da kaza ya kamata in ka duba littafin tsabari ka ga cewa tabarin nan ya ce ni ma na yadda da wannan fassara haka take amma in kaga ya saba mata ya ce wannan ba daidai ba ce ga daidai din sai kuma ka ce haka dabari ya ce kaga anan babu adalci shi yasa kamar maganar da muka faɗa kuma muna nanata ta kode yaushe ibnu taymiya yana cewa idan wajen ayi amfani da hankali ne shi a sun fi kowa wauta idan wajen a kawo nakali ne wato a kawo ruwayar maganar wani sun fi kowa ƙarya to kaga dai in ka koma tafsirin tsabari tsabari ruwaya ya kawo ya kawo ra'ayyuka sai ya ce wa qala al-akharun wasu kuma sun ce ali ake nufi sai ya kawo isnadi haddathana muhammad ibn umar al-asadi haddathana ruzayq ibnu marzuq kala haddathana sabbah alfarra an jabir an abdullahi ibn nujay qala kala aliyu radiyallahu anhu ma min rajulin min quraish illa wa qad nazalat fihi al-aya mun karanta wannan ajiya to da ya kawo wannan sai a ƙarshe sai yake cewa wa aula hadhihi al-aqwal allati dhakarnaha bis-sawab fi ta'wil qawlihi wa yatluhu shahidun minhu qawlu man qala huwa jibril sai yace maganar da tafi daidai a cikin maganganun duk da muka kawo maganar wanda yace wa yatluhu shahidun dinna ana nufin jibril kaga shi fara'in da ya zaba amma an kawo shi cikin jerin waɗanda suka ce ala ake nufi an yi adalci anan an yi gaskiya anan an yi ƙarya saboda haka har ya kawo ma maganar waɗanda suka ce ali ake nufi ya yi raddinta in ka koma da ka gani kada mu ɓata lokaci da yawa yace aula al na allati zakarnaha bis sawabi qawlu man qala innahu jibril yace wannan shi ne yake daidai cikin maganganun da muka faɗa sannan isnadin da ya kawo ruwayar da ya kawo da isnadin da ya kawo a cikin salsalar isnadin na farko akwai mutumin da ake cewa sabbah ibn al-farra sabbah ibn al-farad din duk zaka je ka bincike littafin tarajum ba zaka ga tarjamar ba akwai wani wanda yake da kama da irin da sunansa ana ce da shi sabbah ibn yahya al-muzani wanda shi kuma dan shi'a ne sannan a cikin salsalar isnadin inda ya kula zai ga an ce an jabir watakila bai san wani jabir ake nufi ba wannan shine jabir ibn abdullahi al-ju'fi jabir ibn abdullahi al-ju'fi rikakken dan shi'a ne shi'ar ma baka ta rafidanci ba wai shi'ar biyayya ga ko girma abin nan iyalan gidan manzan Allah ba a'a shi'a ta zagin sahabbai da kafirtansu. jabir ibn abdullahi al-ju'fi wannan ita ce aqidarsa in ka duba al-majruhin na ibn hibban yana cewa kana min ashabi abdullahi ibn saba wa kana yaqulu inna aliyan yarji o ad duniya? sa kenan yana daga cikin mabiya ba yahudan nan abdullahi dan saba wanda sayyidina ali ya ringa kona mabiyansa saboda suna cewa sayyidina ali Allah ne to jabir ibn abdullahi al-ju'fi wanda shi ya kawo ruwayar a sanadin cikin tafin tsabari ta hanyar sa aka samo maganar Me wannan aqidan ne mabiyin abdullahi ibn saba ne kuma kuma har ma yana ganin cewa sayyidina ali zai dawo duniya wai bai mutu ba yana nan cikin girgije saboda haka in an ji tsawa Ɗan ga walƙiya duk sayyidina ali ne wannan yana nan cikin littafin shi'a a rubuce saboda ka so a gurin sayyidina ali ba mutuwa ba sama aka yi da shi to jabir ibn abdullahi al-ju'fi shine a wannan isnadin fa da yake cikin tafsirin tabari shi yasa tabari ya jefar da maganar kuma ita kadai ce riwayar da ya kawo sannan ya kawo wasu riwayoyin sannan ya zabi shi abin da yake gani shi daidai amma sai aka ce shi ma ya ce al'aki nufi kaga ƙarya ta shi'a fa shi yasa sai an yi a hankali sannan tafsirul kabir ko at-tafsirul kabir sun rubuta tafsirul kabir wanda duk yana daga cikin jahilcin nasu at-tafsirul kabir ne al-kabir sifa ce ta at-tafsir ba zai zama mudafu mudafun ba at kabir shi da ake kira mafatihul ghaib na razi razi shi ma ra'ayyuka ya kawo kamar yanda tsabari yayi shi ma kuma zai dauko ne daga cikin abin da ya gani an rubuta a littattafan da suka gabace shi saboda haka shi ma abin da ya kawo ra'ayyuka ya kawo daga ƙarshe shi ma sai ya zaɓi ra'ayin da yake ganin shi ne daidai ya ce albayyana ɗin nan a afaman kana ala bayyana ɗin nan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa ya ce ko ana nufin mumine ko ana nufin annabi da mabiyansa gaba ɗaya albayyana ɗin nan ana nufin mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallama ko alƙur'ani da aka bashi wa ya tulohu shahidun ɗin ya ce ana nufin injila saboda ka shi bai ma ɗauki waccan maganar ba amma shi ma kaga an kawo shi a list saboda a baka tsoro kai da baka da karatu ka ga listin din littafai goma sai ka dauka duk suna goya wa shi a bayani wanda ko ba haka bane tafsirin razi tafsiri ne da malamai suke ta magana a kansa ko da ma a ce razi ya tafi kan wannan maganar wannan ba zai lizimci ahlus sunnati wal jama'a ba saboda tafsirin razi shine tafsirin da ake cewa akwai kwashe-kwashe a ciki ana har ma wasu suna cewa fihi kullu shay'in illa tafsir komai ma zaka samu a ciki sai dai tafsirin ne babu to razi ba ash'ari ne wanda yake jalt wanda kuma an san a irin ra'ayinmu da fahimtar mu dangane da ash'ariyanci kaga ka kawo mana shi a jeri ballantana ma kuma baya tare da kai sannan addurul mansur addurul mansur na suyudi ka kawo suyudi a cikin waɗanda suka fassara ayar da cewa ala nufi addurul mansur in ka cire muƙaddimar suyudi in ka cire muƙaddimar tun daga kan fatih har karshe baya da magana a ciki bai ce komai ba gum yayi wanda bai ce komai ba ka gina masa magana layon saboda sakitin kawul shi bai faɗi komai ba ruwayoyi ne yake kawowa wane ya ruwaito kaza wane ya ruwaito kaza wane ya ruwaito kawai abin da ta yi tun daga farkon littafin har ƙarshe kada girman sai baka tsoro tun daga farko har ƙarshe abin da ta yi kenan shi bai ce komai ba amma nan an ce ya ce gaskiya aka faɗa ko ƙarya sannan kanzul ummal kanzul umma ba littafin tafsiri ko littafin tafsiri kanzul umma ba littafin tafsiri bane wani wani ne ce zai tara duk hadisai duk hadisai in an ce duk hadisai da mai kyau da mara kyau saboda ka da hadisai kawai sai rattaba su akan hurufin mu'jam don haka duk wani abin da ya gani an ce haddasa na haddasa na zai faɗa ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane ka ka mana shi a matsayin hujja ba ma ma ilimin tafsiri bane ballantana har ce ya fassara ayar kuma malamin ahlus sunna wal jamaa kaga kaga shirman shirman shi'a ka kawo tazkiratul khawasul umma tazkiratu khawasul umma na ibn al-jawzi na san bai taba maganin littafin ba dan duk wannan littafin da nake faɗa ba ganin su akai ba duk anan aka kwaso su goman go littafan su ne wannan photostat din na hannuna sibtu ibn al-jauzi sunan shi yusuf ibn quzugli dan na san watakila da za a yanka shi ba zai faɗi sunansa ba sunansa yusuf ibn quzugli baturke ne a ya rasu shijiran manzo Allah tana 654 600 wato a ƙarni na bakwai yana da wani littafin mir'atu zaman littafi ne na tarihi wanda za a tarjamarsa a cikin siyar yake cewa na ga littafin da ka ga littafin ka gani za ka san ɗan shi'a ne ibn taimiyya a cikin minhajus sunna sunna mujalladi na hudu ya ce shi abin da ya fahimci wannan mutum shi ibn jauzi kawai ɗan duniya ne me za a ba shi kawai me kake so ya wallafa maka littafi a kai ka biya shi saboda haka in ya haɗu da 'yan shi'a zai wallata littafan da suke zagin sahabbai saboda haka in ka duba cikin littafin mir'atu zaman akwai zage-zagen sahabbai da yawa a ciki saboda ya gamsar da 'yan shi'a abinda za su ba shi na kuɗi na dukiya na duniya in ya haɗu da sarakunan da suke da'awar abin nan bin mazhabar abu hanifa ya wallafa musu littafin da yake daidai da mazhabarsu in ya samu kuma inda ahalus sunna suke ya wallafa littafin da yake girmama khulafa'ur Rashidi. saboda haka Ibn taymiya ya ce dan duniya ne kawai wannan duniya yake nema yace daidai yake da mutumin da aka ce ala ayi madhhabin anta sai yace fi ayi balad au fi ayi madina wai an tambaye shi kai wacce mazhaba kake yace a wani garin to ko a kowane gari da mazhabarsa in yana garin sunna shi sunna ne in yana garin a shi shi'a ne ce wacce mazhaba kake cewa wani garin to haka Ibn al jawzi yake to ka kawo shi a matsayin wai aje mu wai mu je mu duba malamin tafsiri ne na ahlus sunna kuma littafin da ka kawo ba ma littafin tafsiri bane to haka inda zamu bi ya kawo as-sa'labi fi tafsirihi tun daga nan nayi shakkar anya ma wannan littafin suke da shi domin littafin as-sa'labi at-tafsirul kabir na sa'labi zuwa yanzu ba amma buga shi ba makhdud ne shi mai wannan aikin wanda ya aikin wannan littafin ya koma ya gano mahudin ya rubuta musu ya rubuta musu abin nan sai suka dauko suka rubuta nan amma littafin sa'alabi mahud ne har zuwa yanzu ba ya da tafsiri matbu akwai tafsirin sa'alabi akwai sa'alabi mutum biyu ne sa'alabi malamin alwahidi mai asbabin nuzul don sun kawo asbabin nuzul anan na wahidi malamin sa ne shi as-sa'alabi shi kuma kamar yadda ibn taymiya yake cewa a tafsirinsa yajma'u shay'an wa diddahu ka hatib laylin ne wato kamar mai itace a cikin dare mai yin itace da daddare zai iya ɗauko ma miciji yana zaton ice ne sauraka komai yake tarawa sauraka akwai hadisai barkatai wanda ba su da inganci a cikin tafsirinsa haka nan almajirinsa alwahidi duk da cewa ibn taymiya na cewa shi yafi almajirinsa kasancewa akan aqidar salaf alwahidi yana da tawili a cikin a cikin aqidarsa amma banda ta'alabi sai dai kuma littafin sa ya tarkata komai shi yasa baka ganin riwaya a cikin littafin sa kai hujja da ita sai ka bi isnadin ta kamar yadda muka karanta isnadin tabari din nan sai ka bi isnadin ka kalele ce kaga cewa duk amintattun mutane ne sannan kai hujja da abin da ya kawo saboda yana tara ahadisai mun ahadith munkara ahadith mawdu'a yana kawo isra'iliyat shine a farkon kowace sura sai ya kawo falalatta akwai wani hadisi guda ɗaya wanda yake hadisi ne mawdu'i bara gurbi na ƙarya wanda aka jingina abu umama a farkon kowace sura ga falalatta annabi ya faɗa na kowace sura kowace sura ga falalatta kowace sura ga falalatta kowace sura har zuwa ƙarshen alkur'ani wanda wannan ƙarya ce babu wannan to ya kawo wannan a tafsirin nasu kowace sura sai ya kawo wannan falala din wanda kun san hadisin fada'ilul qur'an na wanda isma wani mutum da ake kira isma ibnu abi nuh wanda ake masa alkunya da abu maryam wani mutum ne wanda ya kirkiri hadisai na ƙarya dangane da falala alkur'ani ya watsa cikin al'umma da aka tuntube shi me yasa yayi haka ya ce wai ya ga mutane ne sun sun bar alkur'ani shine yasa ya kirkiri wannan hadisan dan ya kwadaitar da su karatun alkur'ani babban makaryaci ne ana kiran shi Nuh ibn Abi Maryam نوح ibn اسما نوح ابن ابي Maryam نعم نوح ابن ابي مريم babban makaryaci ne ina ka koma cikin littafin tarajum na al wa ta'dil zaka ga magana akan sa to wannan dangane da abin da suka kawo kenan to duk wannan duk abin da suka kawo bai wuce wannan din ba duk wani isnadi da za su kawo ba wani isnadi da ya inganta sannan kuma mu ma mun fada ai ba mu boye ba ko mun ɓoye sauraka hadhihi bida'atuna ruddat ilaina <laughs> muka faɗa ne ka dawo mana da shi baka zo mana da sabo ba sannan a cikin takardar sai suka fito da aƙida su duk da cewa an yi ta ƙoƙarin a ɓaɓɓoye ta amma daga ka karanta takardar za ka san cewa waɗannan mutane ya kamata a yi wa mutane bayani akan aƙidarsu ga ya fara da cewa abin nan wasu salamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamil anbiya wal mursalin muhammadin wa alihi at-tahirin sai ya ce wa ashabihil muntajabin al-ghurril mayamin alladhina ahsanu suhba wa ablaw bala al Ka ga anan yana ganin sahabbai akwai waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kyautata zaman su da shi akwai wanda kuma ba su kyautata zaman su da annabi ba saboda haka shi yana salati ne ga sahabban da suka kyautata zaman su da annabi kun san aqida shi a sahabban manzo Allah bayan wafatin sa duk sun yi ridda sai yan tsirari da su wuce ka lissafa su a hannun yatsinka guda ɗaya ba su kadai suka rage saboda haka waɗannan su ne sahabban in ɗan shi'a ya ce min yadda da sahabbai sai ka ce to ka yadda da abubakar da umar da usman tambaye shi waɗannan ka yadda da abu huraira da mu'awiyya da abu sufyan waɗannan ba sahabbai ba ne duk sahabbai ne ka yadda da su to nan za ka ga in shi an cin ya ratsa shi zai yi turus zai san me zai gaya maka sai dai in bai san shi an cin ba haka ake gaya masa a gurin taro a ce mu shi a min yadda da sahabbai ya zaci da gaske ne to ya sani cewa ba duka shi ba sahabbai gaba ɗayansu in banda 'yan tsirari da ba su wuce kwara biyar zuwa bakwai ba su kadai ne suka yi saura a musulunci bayan manzo Allah ya wafati don da suka yi ma'ana aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ta shekara 23 gaba ɗaya ya tafi a tutar banza a tutar babu duk annabi sallallahu alaihi wasallama wahala yayi ta sha amma bai yi nasara ba abinda shi a suke faɗa kenan to saboda haka tun daga nan sai suka ce wa ala ashabihi almuntajabin algurril mayamin alladhina ahsanus suhbah wanda suka kyautata zama da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan shagube ake yi wa sayyidina abubakar umar usman da sauran manyan sahabbai al-asharatul mubashirin bil janna din in ka cire ali duk sauran shagube ake musu cewa basu kyautata zaman su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai suka ce walla'anatu ala a'daihim ajma'in ila yawmiddin masu rubuta rubutukar suke nasiha cewa ina zagi a cikin bayanai na akwai wanda na zaga akwai wanda na ce la'anar Allah ta tabbata gare shi ba wanda nake la'anta illa iyaka in ce abu kaza ba daidai bane ba haka yake ba abu kaza ƙarya aka yi kuma ina faɗar hujja sai suka ce ina zage-zage amma takaddarsu da fara sai aka buɗe ta da la'ana sai aka buɗe ta da la'ana kuma wa ake la'ana sahabban manzan Allah domin su ake ganin su ne makiya alil baiti domin su ne suka kwace wa sayyidina ali shugabanci shi ya kamata ya zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai aka kwace sayyidina umar yayi kutu-kutu suka hada kai da su da abu ubaidah ibn al-jarrah da abu abdurrahman ibn auf aka kwace aka danka abubakar saboda haka shi yayi ta zaman hakuri da su to saboda haka a gurin su in suka tsine wa makiya ahlul baiti suna nufin sahabban manzo Allah sune namba ta farko sune ar-raqmul awwal kowa zai biyo baya ne mu da muka ce muna mun yarda da su muna girmama su mu ma mun shiga ciki a gurin su sai ya ce kuma assalamu ala man radiya bil islam dina duk da akwai kuskure anan assalamu ala man radiya bis salam ya rubuta amma ina tsammanin mu bashi uzuri kuskuren bugu ne ala man radiya bil